أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake bar mu wanda ya bar mu da rai da lafiya ya kuma ba mu dama muka sake haduwa a wannan masallaci don ci gaba da karatun alkur'ani da muke yi a wannan wata mai albarka na ramadan yau muna ɗauke da azumin mu na biyar. a wannan shekara ta 1446 wanda kusan mu ce azumi ya zo ƙarshe ga mai rabo shi zai ga ƙarshen Allah ya samu muna ciki Allah maɗaukakin sarki ya sa ibadun da muka gabatar ya karɓa wanda ya saura kuma Allah ya ba mu ikon yi yanda yake so Allah kai mana arzikin ikhlasi shi qawli idan ba mu manta ba muna cikin suratul araf mun tsaya aya ta 188 inda Allah madaukakin sarki yake tabbatar mana da cewa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallama ko umurni da ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama da yace ya gaya wa mutane shi da kansa bai isa ya amfanar da kansa ko ya cutar ba sai abin da Allah ya ga dama kenan shi ma yana gudanar da rayuwarsa ne bisa umarnin Allah sannan Allah maɗaukakin sarki ya sake tabbatar mana da cewa <coughs> shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba kuma an faɗa haka baya nuna an rage wa annabi daraja illa iyaka an ajiye shi a matsayinsa na annabi saboda haka gaibu na Allah ne Allah da kansa yace kullu ya'lamu ghaiba man fi samawati wal ardi illa Allah ka gaya musu ba wanda ya san gaibu cikin halittun sama da ƙasa duka sai Allah to Allah shi ya san gaibu wasu abubuwa da ya sanarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ilmul ghaib din ya sanarwa mutane to wannan shi yake tabbatar da shi annabi ne shi yasa ma Allah ya sanar da shi dan ya tabbatar musu da cewa yana da wani ilimi daga cikin ilmukan gaibu da Allah ya bar wa kansa sani ya kuma sanar da shi ya sanar wa mutane dan a tabbatar da annabcinsa to daga nan kuma sauran gaibun duka sauran gaibu sun sun tsaya a matsayin su na gaibun da Allah ya bar wa kansa sani shi yasa wasu hawadi wasu al'amura suka faffaru a zamaninsa tare da sahabbansa bai sani ba sai da ya tambaye su sai ya tambaye su ya na ganka kaza me ya faru a kaza inda ya sani baya bukatan wannan tambayoyin saboda haka wani yana dauka wayin kace annabi bai san gaibu ba ka rage masa daraja a ka dai ajiye shi a darajarsa ta dan adam da ba zai tsallake ta ba amma wajen falala ya fi kowane dan adam tsakaninsa da Allah kuma yana ƙasa da Allah to ba sa haɗe illa iyaka Allah subhanahu ta'ala ya sharɗanta yi masa ɗa'a yana haɗe da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ɗa'arka da Allah ba ta cika sai an samu ɗa'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayyarka da Allah ba ta cika sai an samu biyayyarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa masaniya game da halin ɗan adam da ƙoƙarinsa na wuce iyaka shi yasa a ƙarshen rayuwarsa ya dinga jan kunne da cewa la tatsuni kama asratin nasara al-masih ibn maryam kar ku wuce iyaka wajen yabona da ɗaukaka ni da darajanta ni kamar yanda nasara suka wa annabi isa so da ƙauna ce ta sa suka ɗaukaka darajarsa suka ce shi Allah ne to kar ku mun wannan kar ku yi irin wannan soyayyar da za ta sa ku wuce iyaka ku kai ni inda ban kai ba wani yana ganin son annabi ne ka ce ya wuce ko ina ya wuce komai a wannan wuce iyaka ne akwai limit da Allah ya ajiye wa annabinsa iya nashi kenan akwai limit da kuma na Allah ne shi kadai wahdahu la sharika la baya bukatan ka hada shi da wani komi darajar wannan din dan haka mu a ƴan adam mun san duk duniya ba kaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi daraja da kima amma ba ma hada shi cewa shi da Allah abu ɗaya ne ha wannan kuskure ne wannan wuce iyaka ne shi ya sa ma ya roƙi Allah subhanahu wata'ala Allah kada ka sa kabari na ya zama abin bauta mutane su rika zuwa suna bauta mu duk da hakan fa ba a tsira ba duk da hakan akwai wanda su gani kai aikin hajjin nan fa da kaga ana zuwa wallahi akwai wanda ce. shi in ba dan kabarin annabi da ke Madina ba ba zai ma yi hajji ba shi bai ma ga amfanin haji ba sai dan annabi sallallahu alaihi wasallama da ke madina kuma ko ka san cewa za ka iya haji ba ka je madina ba madina ribar kafa ne haji yana karewa ne a makka ba wani aikin haji kwalli ɗaya da ake yin sa a madina da ana yi da annabi ya tsaya a madina bai je maka ba amma barin madinan yake tafi maka ya je aikin haji amma sai da cin ribar in ka je madina ka zo in ka je makka ka zo madina ka ci ribar wasu ayyuka da za ka yi ka samu wasu lada ma a wajen kuma wani wajen ka gan shi a babin tarihi a matsayinka na musulmi ga wani abu da ake yake da girma a musuluncinka ga shi yau ka zo ka gan shi don haka mutane su daina <coughs> kambama soyayyar su ga manzo sallallahu alaihi wasallam hatta wuce inda ya kamata ta tsallaka wani gun da ba shi ba in ka nemi gyara masa ya ga kaman kai wulakanta annabin kake kai rashin kimanta annabin kake kai a shi yana ga kimanta annabin shi ne ka girmama shi ka ɗaukaka shi kama ne wuce Allah da shi to duk masu yin wannan kuma ƙoƙari suke su girmama wasu waliyansu kai matsayin da ya kusa ya fi na Allah ba su fake da annabi da son annabi da ɗaukaka darajar annabi sai kuma su dawo su ɗaukaka darajar malamansu su fake da ai son mai son annabi ma ibada ce kai ta kai ga wallahi wasu gani suke ma malaman nasu sun fi annabi Allah ya kiyaye kamar yadda suke ga annabin ya fi Allah to haka kuma suke gama waliyansu kuma sun fi annabi to duk abin da aka gina shi a bisa son rai da shauki da jin kana so ko son za ka yi wallahi baka dora shi a mizanin shari'a ba sai ya hallaka ka <coughs> saboda haka mu bi a hankali mu yi abin da shari'a ta ce mu yi to sai mu tsira ko da abin mu a idanmu muna ganin bai kai ba to haka Allah yake so sai ka ɗabi'antar da kanka haka Allah yake son abun nan haka zan yi shi kenan ba ruwanka da yi wa abu ma ko ganin ya dace daga nan sai a faɗa halaka Allah ya kare mu Allah maɗaukakin sarki ya ce a ƙarƙashin aya ta 189 huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida na'am الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة <clears throat> وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به <clears throat> فلما أدخل الدعوة الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين Allah maɗaukakin sarki ya ce, "Huwan lari khalaƙakun min nafsin wahida, Allah shi ya halice mu mu Adam gaba ɗaya daga rai guda ɗaya shine annabi Adam wanda Allah da kansa da hannayensa masu daraja ya halicci annabi Adam yana tare a can sama tare da mala'iku a nan aka yi shi aka ce wa mala'ikun kuma su yi masa sujada a lokacin suka yi sujada sai yan iblis da ke shi baya cikin mala'iku yana cikin aljanu kana min aljini fa an amni rabbi sai yi bauɗe ya ƙi bauta wa Allah ya ƙi bin umarnin Allah har Allah yake ce masa ma mana aka an tasjuda ma khalaqtu bi dai? me ya hana ka yin sujada da abin da na kera shi da hannuna astakbarta am kunta min al girman kai ne ko kana ganin kai in maɗaukaki ne kafi shi daraja nan take iblis kuma ba Allah amsa saboda rashin kunya yace ana khairun min hmm. Ai ni na fi shi alheri na fi shi daraja dan me zan mai sujada wannan shine farkon sabawa Allah a doron duniya girman kai da rashin biyayya ta girman kai ya zama babban ciwo na bala'i da ke sa mutum ya ƙaurace wa gaskiya Allah ya kare mu da shi Allah maɗaukakin sarki ce, Huwan lari khalaqakum min nafsin wahida, Allah shi ya halitta ku daga rai ƙwaya ɗaya shine ne annabi Adam, wa ja'ala min ha zaujaha kuma da wannan ran, a wannan ran annabi Adam ɗin bayan an yi shi, aka gutsuru wani abu a jikin annabi Adam aka yi masa mata, liyaskuna ilaiha, wacce zai samu nutsuwa da ita. Wannan malamai suka ce yana daga cikin sirrin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ɗau matar mutum daga jinsin jikinsa, saboda ya zama abu ɗaya ne dai aka raba shi biyu, kuma zai saba da ya saba da juna, kuma zai samu nutsuwa da juna. Saɓanin a ɗauko wani halitta daban a ce maka ga wani abokin zamanka daban. Dole sai an samu saɓani, a hakan ma ya ake ƙarewa. To Allah maɗaukakin sarki shi ya yi ɗan Adam ya kuma yi masa matarsa daga jikinsa wannan ɗaya ne daga cikin ayoyin Allah da Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ashe dai mace dangane da namiji Allah ya kawo masa ita ne cikin rayuwarsa don ta sama mata nutsuwa kamar asalin rayuwar ta maza ce kawai sai aka ga ba za su samu nutsuwa ba har ta kai su ga hayayyafa sai da mace to sai aka halitta musu mace saboda su samu nutsuwa da ita don haka ashe duk mace ya kamata ta rika jin cewa Allah ya yi ta ne don hidima wa namiji don sama wa namiji nutsuwa don sama wa namiji kwanciyar hankali duk lokacin da aka aure ta wannan yana daga cikin manya-manyan sirri da Allah ya haɗa ta zo ta zauna da wannan mijin in ta kasa samar da wannan to ba ta cika mace ba shi yasa waɗanda kuma suka saba wa koyarwar musulunci suke ganin mata ana aurensu ne don a bautar da su har ma suke ganin cewa ya kamata su rutsa samun yanci sun manta cewa kafin zuwan musulunci matan bayin suke bayi na haƙiƙa. balma dabbobi sun fi su kima shi yasa an mutum matarsa ta yi ciki a fargaba yake mace za a haifa ko namiji har sai ya ji an haifi namiji zai samu nutsuwa da an haifi mace kuwa to shi aibu ya same shi abun kunya ta same shi har ma ɓuya yake don kar a gan shi ƙarshe ma dai haka wasu suke ɗiban yaran su tona rami su binne har ma jinjina wa mutum ake a haka kisa Allah yake ba da labari wa iza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa ya tawara min al qaumi min su'i ma bushira bi sai fara shawara ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkum idan an wa mutum bishara an fara aihuwa matarka ta aihu sai dai mace nan zai ɓata rai zalla wajhuhu muswaddan fuskarsa ta yi baƙi ya ɗaura fuska ya ɓata rai wa huwa kazim yana cikin baƙin ciki sai so mu buya, ko kar a gan a ce an masa aihuwan mace ya tawara min alƙawun min su ima bushewa bihi saboda baƙin cikin albishir da aka zo masa da shi wai an haifi mace nan ma sai ya soma shawara a yusikum alahun yanzu ya rike wannan yar a wulakance ana mai dariya ana ganin an haifa masa abin da bai da amfani domin su amfani a wajensu shi ne namiji kuma a ɗabi'antar da shi jaruntaka ta inda zai iya farma abokan gaba am ya bisuhu tura ko ya zai tona ƙasa ya binne ta kawai sai ga wani yarsa har sai ta yi wayo ma zai je ya karbe ta daga hannun uwarta ya tafi da ita ana karbe ta ita uwarta ta san cewa zuwa za a tona rami abin ne ta da ranta ta mutu kawai an huta saboda su a wajen su mace ba ta da wani daraja musulunci shi ya zo ya kwato su daga wannan bauta wannan wahala ya ba su daraja kuma ya ce su zo su zauna a gida su sama wa mazajensu nutsuwa Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana anan wa khalaqa wa ja'ala minha zawjaha yaskuna ilayhi wannan asalin kissar ta ɗauko asali kamar daga annabi Adam ne da Hawwa da Allah yayi Adam sai ya mata matarsa Hauwa. to daga nan kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya canja zancen zuwa ga 'ya'yan annabi Adam wannan salo ne na larabci salo ne na magana wanda kana ka fara ta da wani sai kuma ka canja shi zuwa wasu da kake tunanin sa amfana da zancen fiye da shi kamar yadda Allah ya yi wa annabinsa magana wajen saki da yake ya ayyuhan nabi sai ce idza tallaqtumun nisa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah da ya kira annabi sai kuma yake magana akan al'ummarsa mazaje in za ku yi saki kamar maganar an jawo an kira annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya isar wa al'ummarsa to anan ma an faɗi annabi adam alaihi salam dan a yi magana a kan zuri'arsa ‘ya'yansa da sauransu to daga cikin ‘ya'yan nasa akwai waɗanda Allah zai ba su ‘ya'ya in sun yi aure falon mata ga shaha hamlan khafifan idan an yi zamantakewa na yau da gobe an yi aure zai kusanci iyalinsa har ta zo ta aihu har ta zo ta ɗau ciki ƙarami shi ne hamlan khafifan ciki ɗan ƙarami wanda ba wani wahala a tattare da shi famarrat bihi haka za ta ɗauke shi tana ci gaba da zama da shi baya damunta falamma asqalat yayin da cikin ya girma yayi nauyi har ya kai lokacin da ake tunanin zai za a haife shi to da'awa Allah rabbahuma ita da mijin za su rika roƙon Allah <clears throat> la in ataitana salihan in ka bamu mu da da lafiyayye da da zai fito duniya ba ciwo ba matsala shine salihan ba anan ana nufin da na gari ba a'a ya fito duniya lafiyayye lanakunanna minash shakirin Lallai lallai za mu gode maka ya Allah wannan ɗabi'ar ɗan adam ne a lokacin da yake da buƙata. zai rika nuna cewa Allah in bukatan nan ta wata biya kai zan yi maka godiya ba kaɗan ba a'a zan yi kaza da kaza wani ma ya yanko wasu nau'ukan ibadu ya ce zai yi ba a so ka yanki abin da ka san ba za ka iya ba sun za ka yi wa Allah ba kance to ka yi da abin da za ka iya Allah in ka biya mun bukata to zan yi sallah raka'a goma misali zan yi raka'a biyar da wutiri ha zan yi azumin kwana biyar karka ɗemo abin da ba za ka iya ba ka ce zan je hajji bayan baka da sisi kaga akwai wasa ma a ciki na ci jaraba wannan tawa da nake ta burin in ci to lallai ko sai na je aikin hajji ha na samu na samu aiki bayan gama makaranta to zan je aikin hajji wannan wani abu ne da ba za ka yi ba ka da hali ba ka da kuɗi ba a so mutum ya yi to ala kulli hal dai ɗabi'a ce ta mutum in yana son abu abun Allah zai rika nuna tawali'unsa da kuma wani lokaci har yi alkawarin in ya samu biyan bukata zai yi wani abu to waɗannan ma sun roki haka to sai Allah ya ce falan ma a ta kuma Falan ma a ta huma salihan ja’ala lahushuraka, da Allah ya basu ɗa ɗana gari. maimakon su gode wa Allah sai kuma suka sanya shirka a cikin lamarin maimakon su gode wa Allah shi ya ba su a sai kuma suke shirka cikin lamarin ta inda maimakon su kira bawa ɗan bawan Allah sai su rika jingina shi da bawan wani abu daban wani camfi nasu daban wani tunani nasu daban shine Allah ya ce fata'ala Allahu amma yushrikun Allah ya girmama ya ɗaukaka da irin wannan al'amari da suke aikatawa wasu malaman da suka ɗauki ayar gaba ɗayanta guda biyun ka cewa da annabi Adam ake da maganan annabi Adam da Hawwa a wasu kisoshi na Isra'iliyat cewa Allah ya halicci annabi Adam ya ba shi matarsa Hawwa daga nan don ya nutsu da ita kuma ya nutsu da ita ya kusance ta har ta samu ciki daga nan suka roƙi Allah ya ba su ɗa lafiyayye <coughs> da ya ba su ɗa lafiyayye sai suka sa masa abdullah sai ya mutu in an sake samu wani ɗan ma suka sake sa masa abdullah ko abdulrahman ya rayuwa sai shi ɗan ya zo ya raya musu cewa kai da kun sa masa abdulharis ko wani abawa sunan wani bawa dai a jingina shi da wani abu ba Allah ba to da zai rayu fa sai suka biye ma wannan ɗin, da aka sake samun wani ɗan sai suka sa masa Abdul Haris sai kuma ya rayu to kaga wannan na farko abin da zai ƙara tabbatar da Isra'iliyancinsa shine falamma atahu ma salihan ja'ala lahu shuraka kenan ya mai da annabin Allah mai yi wa Allah shirka bisa ni'imar da Allah ya bashi to shi yasa Abdullah bin Abbas ce irin wannan kissa ba a daukanta a matsayin kissa wacce za a yi amfani da ita domin ta yi karo da abin da ya dace da annabin Allah shi yasa malamai suka ce an dai so mazancen da annabi Adam sai zancen ya canja zuwa ga ‘ya'yansa wasu daga cikin ‘ya'yansa za su aikata irin wannan laifi kuma dama kisoshin da ake samu na isra'iliyat a alkur'ani malamai sun ba su wato mahanga guda uku in ma ya zama kissa ce da annabi ya zo ya tabbatar da akwai ta ko ta faru to sai ta zama abin aiki a wajenmu ko kuma ya yi kondemin ɗinta ya nuna ƙaryarta to sai ta zama abin watsi a wajenmu wacce ya yi shiru a kai bai ce komai ba kuwa to wannan sai mu batta a babin an ba mu labari mun ji in abin ɗauka ne mu ɗauka in muna so ko kuma mu bar shi in bai mana ba to shine alwasatiya kenan to ala kulli hal dai kamar yadda Abdullahi bin Abbas da Mujahid da Ata da Iftar da aka samu wani sanadi daga banu daga Hassan basri duka dai suna nuna cewa wannan asalin zancen an somo shi ne da annabi Adam wa Hawwa sai kuma ya canja zuwa ga wasu daga cikin ‘ya'yansa waɗanda Allah Subhanahu wata'ala ya ba su arziki ‘ya'yan kuma maimakon su gode wa Allah sai suka kama shirka. Wannan yana daga cikin ɗabi'a ta ɗan Adam. sai Allah ya ce mai kuma Allah subhanahu wataala ce yanzu za ku haɗa Allah da wani wannan ɗin da ba shi yake halitta ba wa hum yukhlaqun su ɗin halittar su ake yi mana duk wani abu koma bayan Allah to fa huwa makhluq halittar sa ake yi imma an halice shi yana raye kuma ka ɗauko shi ka mai da shi Allah imma ya zama wata halitta ta bishiya ka sassaƙo ta ka zo ka ƙera wani abu kuma ka mai da shi Allah ma'ana dai in ban da Allah shi kaɗai da yake halitta ba wanda ya cancanci ya zama Allah har a riƙe shi abun bauta to wani abu da ka riƙa abun bauta shi fa halittaccen abu ne sannan bayan halittaccen abu sai zama kuma me wala yastati'una lahum ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا wata nasara ba. duk abin da kake nema su taimake ka su ma za su iya taimakonka ba saboda su ma kansu yin su aka yi wani ma mai bautan shi ya yi kayansa banda toshewan basira Allah ya baka hikimar da zaka sassako ice ka gyara shi ka mai da shi irin abin da kake so ka mayar kuma sai ka juyo ka ce shi zai baka nasara shi zai taimake ka to ba sa iya taimakon kowa kai wala an fusa anfusahum yansuru kansu ma ba sa iya taimako shi sa sai ka ga wani <coughs> a jahiliya ya tsera allansa kuma shi da kansa ya zo ya gwada allan wajen ya taimaki kansa kuma ya ga allan ba zai iya taimakon kansa so nawa wani za a zo a kakkarya allolinsa allansa ya zo yana kuka yana ɗaukan allan a kakkarye yana da yana kuka yana ba allan haƙuri kuma yana so ya gyara shi kuma ya dawo ya ci gaba da bauta masa to don haka Allah bai shiryar yadda kai bai toshe maka basira wallahi sai kai ta yin abu ana ma kallon mahaukaci kai ma kana kama mutane kallon mahaukata baka shiryu ba baka yadda kuma kana barna ba wa Allah ya kare mu da kaucewa hanya sai kuma Allah ya ƙara tabbatar musu da wautar riƙon wani Allah musamman gumaka yace me وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صالحون الله ما أوكي سركي وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم وفن كرايسو a zo abu hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ba za su bi ba sai Allah yake sawa'un alaikum duk ɗaya ne a da'autumuhu kun kiraye su am antum samitu ko kun yi shiru da ku kira su da kar ku kira su duk ɗaya ne shi yasa annabi Ibrahim alaihi salam da yazo ya haɗu da iyayensa suna wannan shiriritan me yace musu yace ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a abinda baya ji baya gani ba zai amfane ka da komai ba shine ma'anar inta tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum da kiranku da rashin kiran duk ɗaya ne saboda haka idan ma yaƙi za a je ko wani waje Allah yana cewa kafirai quludu shuraka'akum min dunillah ku je ku kira waɗanda kuke hada su da Allah kuma bayan Allah ku gani ta tuwa ku nasara ba wata nasara da za ta samu shi ta Allah ya ce ko ku kira su ko kar ku kira duk ɗaya ne da shirinku da maganarku a gunsu duk ɗaya ne don dama ba sa ji na'am إن الذين فادعوهم فليستجيبوا لكم Allah ya ce, Innan lazina ta du'una min dunillah waɗannan da kuke kira kuma bayan Allah, kuke roƙonsu, kuke bautarsu, Allah ce, Ibadun amsalu, su ma bayi ne irin, in ma su zamanto, bayi in sun zamanto halittu waɗanda suke da rai, kamar mutane irin kamar mala'iku kamar dabbobi duka waɗannan bayi ne na Allah Allah ya halice su ne don su rusuna su bauta masa ko kuma bishiyoyi da kuka sassaƙo duka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halitta su don wani amfani da yake so su wanzar. Amma duk da kun yadda kuna roƙonsu ko kuna kiransu ɗin yanzu du'u ku kira su mana, Jibu lakum su amsa muku in kuntum sadiqin in da gaske ne annabi ibrahim alayhi salam <coughs> lokacin da yake wa iyayensa wa'azi da suka ki yin yadda da wa'azin sai ya nemi musu wa'azi na zahiri su gan shi zahiri suna da ranar bauta ta musamman da suke fita bayan gari kuma su bar allolin a gida fa su kuma tafi roƙon wani allon daban da zai ƙara musu nasara ka gane cewa wauta in ta kai wauta sai ne kawo mutum addu'a to bayan sun fitan kuma sun bar allolin a gida sai ya je kakkarya su ya tattare su ya bar babban don ya kafa musu hujja da shi suna dawowa suka ga alloli a kakkare me kwantin a lokacin ma su yadda kai wayannan da alloli ne ya ba su yadda a musa haka amma ina sai suka ce man fa'ala hadha bi alihatina waye aikata waɗannan suna tuhuman kansu ana haka ne shedan yazo ya ce musu ai akwai wani yaro da ake ce masa Ibrahim kun manta da shi ne kun manta irin ayyubukan da yake gaya wa allolin nan don haka ba wanda zai wannan barnar sai shi a je a kira shi aka kira shi aka tambaye shi sai ce a bal fa'ala haza kabiru bal fa'ala kabiruhum haza fas'aluhu in kanu yantiqun babban ne shi aikata ku tambaya mana ai za su ku amsa <coughs> su da kansu a lokacin kuma suka ce a ah, fas'alinta anna haula ilahin tekun ta fa sani cewa wayannan gumaka ne ba sa magana su da kansu sun faɗi wannan to a lokacin ya sake kafa musu ja'a ah, yanzu ko kun san ba ta maganan ko kuke bauta musu kaga ya kamata su shiryu a lokaci kaman Allah bai shiryi mutum ba daga lokacin da yake kan hanya mara gaskiya yaga zaka kure shi to ba abin da zai yi kuma da kai sai fada me kun ya yadda a ah, sai kuma ya nemi fada da kai shi yasa suna jin zai ƙure su kawai suka ce ina shi fa ya aikata uktuluhu wansuru alihataku kawai ku kashe shi ku gama da shi kawai ku taimaki allolinku kuma kun ce Allah kuma kuna cewa wai ku ku taimake su kaga damsul basira ya kai shi yasa Allah madaukakin sarki yace fad'uhum falyastajibu lakum ku kira su mana ko za su amsa muku in kuntum sadiqin inda gaske kuke allolin ne sai Allah ya ce me alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydun yabshuna biha am lahum a'yunun yubshiruna biha أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنبرون Allah subhanahu wata'ala ya ce alahum arjulun yamshuna biha yanzu wannan allolin naku suna ma da kafofi tukuna da suke iya tafiya su je wani gusu dawo am lahum aydin yabtishuna biha ko suna da hannaye waɗanda suke iya taɓa abu su ɗauki wani abu idan kuna son abu za su ɗauko su miƙo amlahum a'yunun yusiruna biha ko suna da hannaye idanu kai da suke iya gani a wani wajen Allah ma yakan ce rahun yanzuru na ilaika wa layu sirun Za ka ga an musu idanu a buɗe kamar suna ganinka amma ba sa gani am lahum azanun yasma'una biha ko kuma suna da kunnuwa da suke ji in kun gaya musu za su ji Allah ce ku lid'u shuraka'akum ku je ku kira duk abin da za ku kira na allolin naku ku kira su ku gani sun maki ne falatun zirun ku duk makircin da za ku makirto ku shishirya yake ba zai wani amfani ba ba wani abu da zai amfanar ba wani alkhairi da za ku samu ba wani fa'ida da za ku samu saboda haka ba wani amfanin bautan waɗannan abubuwan gabaki ɗaya ku kama Allah kawai Shi ne sai ce, inna waliyallah inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin yace majibinci na shine Allah wanda na rika wanda na yadda da shi wanda ake so kowane mutum ma ya rika ya yadda da shi shine Allah shine kadai zai baka shine kadai zai fidda kai ne kadai in ya soka da alkhairi zai baka in ya soka da shari zai maka kuma ba wanda ya fi canja duk duniya sun haɗu su maka alherin da Allah bai maka ba ba zai yi ba haka duk duniya sun haɗu su raba ka da alherin da Allah ya ya nufe ka da shi sai ya same ka duk bala'i in Allah ce sai kayi sai kayi kuma duk bala'i in ce ba za ka yi ba haka dole za a dawo a haƙura to ka kama Allah subhanahu wata'ala wanda ya saukar da littafi wa huwa yatawalla salihin shi yake daukan lamarin bayin Allah na gari shine majibincin bayin Allah na gari duk wanda ya rike Allah ya huta ba wani abu da zai dame shi zaka ga wani kullun a cikin nutsuwa da walwala saboda me ya yadda komai Allah ne ke yi wani kuma ka ga kullun a cikin damuwa da kunci ya kuma ya kasa ganewa to ganewan daga Allah ne in bai ganar ba ba za ka gane ba in ko ya ganar da kai ka huta ka wuce gun sai ka ji wani yana cewa kai fa ni kullum ganin ka nake kai baka da wata damuwa to damuwar ai ba kai zai gaya ba ya yadda da akwai mai yayi damuwar ba kai ba in ya gaya ma mai amfanin ta sayyidina ali radiyallahu anhu yake duk wanda Allah ya jarabce shi ya zo yana gaya wa mutane to kamar yana kai ƙaran Allah gun bayin Allah Allah ya ka gaya mu amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard sai ce a ma Allah wa yake taimakon wanda ya shiga kunci <coughs> ya yaye masa damuwa ya kuma sa shi ya zama wani babba ma a doron ƙasa daga baya da ce a kone Allahn da yake yin wannan ba ni ba? Babu, Allah ka samu fahimci wannan. Na’am. Wallabi na saja wunan Shi ke ran Allah ce, Allah zina ta du'una min dunihi waɗanda kuke roƙa bayan Allah kuke komawa gare su ba Allah ba la yastati'una nasrak ba za su iya ba ku nasarar ba wala anfusahum yansurun ba ba za su iya taimakon kansu ba kamar yanda ya faɗa mana can a baya dazun nan ayushrikuna ma la yakma ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun Allah ya sake maimaitawa anan su kansu wanda kuke zuwa gun nasu ba ta iya taimakon kansu kamar yanzu ne ka je gun boka kuma ya ce ka bashi kuɗi kaga ya mai da kai kai ne mai bashin sai kuma kana tunanin shi zai maka saboda basira ta toshe kamar kuɗi ne wani ya zo ya raina ma hankali ce zai yanzu ka zo ga wani sirri zai ma kuɗi kuma ka kawo kuɗi to da zai ma ya yi mana kawai ya huta tunda har yana yi me zai sa kai ka kawo ya maka ko sai ka gaya wani ya kai wai za a masa haka akwai wauta Allah a ƙarshe ce in ta du'uhun ilal huda wa huda Allah ya ce in an kira su zuwa ga shirya ba za su an ba za su ji ba balle ta amsa ya sake maimaita mana cewa wata rahun yanzuru na ilai za ka gansu idanunsu a buɗe an ƙera musu shi amma ba sa gani wa layu siru ba sa gani idan kuma masu rai ne to dama Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a yi wa inna la ta'amal absar walakin ta'amal kulubun latifis sudur ai idanun ba su ne ma suke makancewa ba da Allah yake lahum a'yunun la yusiruna biha suna da ido amma ba sa gani da shi to ba wai idan bane ake magana zuciya ce in ta mutu ta ta makance to idanun ma ba sa gano komai ta zuciya ita take sarrafa dan adam to in ta makance to me ita ma haka zaka ganshi yana watangaririya. Kana tana masa ganin mai imani amma ya bauɗe bai sani ba Allah ya kare mu da bin son zuciya Allah ka shigar da mun hanya madaidaiciya Allah ka sa mu gane gaskiya gaskiya ce ka kuma ba mu ikon aiki da ita abin da yake bata ne ya Allah ka sa mu fahimta mu kuma fi karfin zukatan mu wajen bin sa mu watsi da shi Allah ka ba mu ikon riko da kai da daɗi ko ba daɗi Allah muna roƙon ko na karatu da muke yi ka ba mu ladansa da ganar da mu daidai ka ba mu ikon aiki da shi abin da yake bata ne ka sa mu gane mu kuma ƙaurace maka. a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu Allah muna roƙonka ka kai mu da rai da lafiya Allah ka ba mu ladan abin da muka karanta Allah muna roƙonka ka tsare mana rayuwa abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iyar mana wanda za mu iya yi Allah ka samu yadda kake so Allah muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka waɗanda suka mutu a cikinmu Allah muna roƙonka ka gafarta musu ka haskaka kaburansu ka baiwa magadansu haƙurin rashinsu idan tamu ta zo Allah ka sa mu cika da imani marasa lafiyanmu Allah ka ba su lafiya tawa'un <clears throat> suna gidaje ko asibiti ko suna ma tafiya da ciwukan Allah mun san kana sane sai ka ce mu mun roƙe ka ya Allah ka amsa mana Allah kada ka dawo da mu da hannayenmu baya Allah muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka la ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin hasbunallahu wa ni'mal wakeel subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin والحمد لله رب العالمين recommend